tsiya madaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da za mu ci gaba da tattaunawa da Malama Kirsi da kuma Malama Aisha akan muhimmancin zaman lafiya. To malama Aisha da malama Kirsi masu iya magana kan ce idan bera na da sata to daddawa ma na da wari. Zara mu bugi jaki, ewa mu bugi taiki. To malama Kirsi muna ta maganar shugabanni su kuma mutane fa. Yanzu yanda za mu yi mu gyara wannan zaman da muke ciki. Shi ne duk wani ɗan siyasan da ya je same ka da kuɗi. Yanda kika ce a ansa amma ra'ayinmu mun san inda ra'ayinmu yake. don kuɗinmu ne aka sato aka kawo mana kuma amma in ni ne left for me outright. zan gaya ma mutum ba zan karba kuma ba zan yi da kai ba ba zan karba ba kuma ba zan yi da kai ba in har mun tashi with one voice mun ce muna son mu naɗe gaskiya mu ajiye a gwamnati za mu iya yi za mu iya yi ba abin da zai hana mu yi once in mun haɗa kai yanda kin san aka ɗaura su sai aka ajiye su sai ya kwashe datti sai mun haɗa kai za mu kwashe dattin Najeriya gaba ɗaya tas mu fidda shi. Amma in an zo za a yi wannan sai ce nawa ne a can bai kamata in ya zo ya gaya ya shuka min ra'ayi sai ce a wannan fa ɗina ne wannan kawuna ne wannan broda na ne sai abin da ya kawo sai ni je ina talle tallan karya, ina gaya ma mutane ina jin ra'ayinsu kuma kin ga bai cancanta ba bai kamata mu yi haka ba in mun haɗa kai mu haɗa kai kuma unity unity sai da gaskiya kamun zai tsaya in ba gaskiyan magana ba zai taɓa yi ba in mun fita da gaskiya leaders din mu sun fita sun nuna gaskiya kamar yadda ta bada example ga su gawan ga su tiwa ga su baban gida ga su abdul salam in sun tashi da gaskiya wallahi za ki ga followership za su bi su akan gaskiya ne To, ke malama Aisha mutane za su taimaka. Ai mutane sun yi yadda aka yi zaɓen Buhari, kowa ya gani da ido shi. Kowa ya gani mutane talakawa ne suka fita suka da Buhari suka zaɓe shi. Ƙarfin talaka ne ya kawo Buhari kan kujera. Amma kuma a inda kuma yau talaka zai yi aiki shi ne, talaka sai ya zama shi matuci ne. Yau ana ƙoƙarin ma a gyara talaka shi yake hanawa. Mm-hmm. Yanda za a yi dole ne a ya zama cewa ni fa a insist on ya zama akwai leadership idan muna da leadership shi talaka wanda za a Najeriya we are good followers mu mabiya ne kuma Najeriya muna bin kowanne yanda ya zo dole ne ko ina kowane alkarya za a samu mai kyau da mara kyau shi ne yasa duniya ma yake da daɗi ko Allah da muke tare da shi in mun zauna muke bautar shi za mu ga sabo ba za mu tafi daidai ba to amma dole ne a samu marasa kyau da mai kyau to masu kyau inda da yake danne marasa kyau ya zama na cewa kamar yadda ake ce change begin with me din nan da ake kalla to kowa ya fara canja rayuwar shi kowa ya canja halayen shi mm. ai dukkan mu mun san mai kyau mun san mara kyau duk dan adam ya san abu mai kyau da mara kyau ba wai bai sani bane yake yi ko yaron da aka ko yaron da aka haifa yau ya san mai kyau da mai kyau yawa mm, in ya <laughs> fitsari ba a canja mishi kamfai ko napkin ba ihu zai ta yi. <laughs> yawa yes to tun da dukkan ku mun san mai kyau da mara kyau ya zama da cewa yanzu mu ne za mu yaki da mu. in kana tafiya ka ga wani yana abin da bai kamata ba ka tsaya kai correction naci ka ga na shiga layi a banki mutum ya zo ya wuce gaba na nace malam koma i am on the key ko you ask for my permission ko ka koma baya ya tsaya ya kalle ni yace eh at everybody kuma kowa ya ga haka din ya ji mm. kunya mutumin na embarrassing na shi dole zan yi haka ne ba mm. ka zo kana abu kana yin abu kowa yana kallon ka wani idan ya kyamaci abin da kake yi ko kai shamfin traffic light ko kai menene wani ya kyamaci abin da yake kai kalle kai cire ido ayi magana ai aka ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an jefe shi ko an taba shi. Eh, to don haka mu zama mu zama muna mun sa ido akan mu, akan mu akan ƴaƴayenmu idan ka ga ɗanka yana abun da ba kyau gaya mishi idan bai ji ba da ke shi idan bai ji ba kai na shi ka nuna ma mutane to gobe ba zai yi ba dama uku ne hanyar punishment din ko kai embarrassing mutum ko ka dake shi ko kuma kai mishi faɗa abu uku ne So idan kai miki faɗa bai ji ba, san da ke bai ji ba, sai ka embarrass ne shi in ya zama embarrass gobe ba zai ƙara yi ba. So duk duniya haka ne abu ne. To kamar da yadda kuka ce ɗin mu ɗin ma mutane mun san yadda za mu yi mu taimaka ɗin. Mm. To daga ƙarshe bari mu fara da ke malama Kristi akwai abin da za ki ƙara. To ni dai na riga na yi magana yadda Allah ya haɗa mu tare. Mu haɗa kai mu yi zaman tare ko mun ki ko mun so. Kai baka halice mutum ba fa sai ka ɗauki wuka ko ka ɗauki makami ka kashe shi me ka yi kenan ka ce Allah bai yi daidai ba kenan kin ga kuwa akwai wannan punishment din mu dinga tunani akwai ranar tashiwan kiyama kowa zai ansa ya faɗa abubuwan da ya yi da bakinsa kuma za a passing judgment kan kowa mu dinga tunawa leaders dinmu su dinga tunawa akwai ranar mutuwa duk dukiyar nan da suna tarawa fa gaskiya ba wanda zai tafi da shi Nigeria would have been in the Committee of Nations, amma ina sace-sace ya yawa. Mu jama ‘ya'yan mu kunne, mu jama mazan mu kunne, duk inda ka samu kanka don Allah, don annabi a yi na gaskiya. A yi na gaskiya don me? Don posterity, don gobe, don ka samu ya samu cin gaba. Don tashi-tashin hankalin nan ba sa kawo development. Ina za a ga development? Babu. ba za a taɓa ga development ba za a taɓa ga gyaran kasa ba sai dai a ta ganin gwata a ta ganin hanyoyin da ba kyau ba development ibi duguri abin da ke faruwa yanzu ne ma an je ana ɗan gyare-gyare to ke kuma malama aisha wani ƙarin bayani zaki ni dai ina roƙon iyaye su sa ido a kan tarbiyyar ƴaƴayensu su tabbatar kowane mahaifi ya zama mai nasiha na ɗan shi a kullum idan yaron ka yana wani abu kar ka gaji da yin shi magana kuma a kullum ya zama ana ma yara magana da natsuwa a nuna musu zahiran gaskiyar rayuwar duniya kar a tashi yara da rayuwa na ƙarya domin kar a yi famfarin yara su tashi cikin rayuwar ƙarya wanda in suka tashi ba su tarar da haka ba sun shiga uku dole su sata a zauna cikin gaskiya a yi rayuwar gaskiya da gaskiya tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakaninmu da society ɗinmu a nuna musu gaskiya ɗaya. Biyu shugabanni mu yi ƙoƙari mu zama mabiya mu shugabanni domin annabi ya ce duk sanda mutum ya bijirewa shugabanci ya bijirewa Allah annabi ya ce ku bi shugaban shugabannin ko da ya zama bawanka ne ya zama shugaba a kanka kai mashi biyayya kai mashi addu'a mai sau. ka bi shi da magana mai kyau ka bi shi da ladabi to ya kamata yanzu mu karanta mu karanta littafin mu san cewa duniya ba jiran wani yake ba ba haka muke ba yau kuma ba haka muka samu kanmu ba tunda muka samu kanmu a haka yau yanzu sai mu gyara kuskuren da muka yi a baya mu gyara mu yi ƙoƙarin zaman lafiya a tsakaninmu kamar yadda aka ce makwabtanka goma hannun dama goma hannun hagu nan ya zama kowane rana ka san waye a gefen ka dama gefen ka hagu idan kowa zai yi haka a unguwa ɗaya kowa ya zama ya san ɗan uwan shi an zauna lafiya to za ka ga mun fita hanyar tashin hankali mun fita hanyar tashin bumabumai mun fita hanyar komai domin kowa ya san kowa in wani yana yi ma ka sani matanka ta shiga gidan makwabcinka makwabcinka ya shigo gidanka ya gaishe ka ka ba lafiya makwabcinka ya shigo ya gaishe ka kai ma ka ji wani abu ya faru a gidanki ka je ka gaishe shi muna zumunci a kowane wuri kowa ya san kowa to wannan zai rage mana fitintunu a tsakanin mu domin daga kaga fitina za ka gaya musu wani wannan fa abin ba zai maka alheri ba to amma idan mun shiga kowa ya zama yana sirri ka fita ka kulle kofar ka ka shiga ka kulle kofa kana boye abin da kake ciki to baka da gaskiya zama da mutane don haka mu zauna tare mu buɗe wa juna zaman tare kamar yadda muka tashi muka tarar da iyayenmu suna yi mu ci gaba haka mu riƙe ƴan uwa mu zauna ba musulmi ba kirista ba wanda ba shi da addini dukkan mu ɗaya ne Allah ya halicce mu bambanci kuma shi Allah da yana so duk duk duniya su kirista za su yi in yana so duk duniya su zama kirista ɗin eh, musulmi za su yi in yana so duk duniya ma ba za su musulmi ba Allah zai tunda shi ya halicce mu ba da sanan mu ya halicce mu ba don haka ya sa ka akan wannan addini yayi ne ya gwada ka ka yi abin da Allah ya gaya maka kar ka shiga hakkin wani domin Allah zai yi hukunci a tsakaninka da shi zai kuma yi hukunci tsakaninka da zamantakewa na mutane da suke tare mutane su san cewa a kullum abin da suke yi akwai hakkin Allah a tattare da su dama masu yi magana kan ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba kuma aka ce idan kun ya ji jiki ya tsira to malama kristi da malama aisha mun gode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya matsaurin ku daya mun gode Mun gode. Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da mai masa wanda ba kyau don Allah ka sanar babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Mu da bakin cikin juna Allah ke banda zaman faɗa.